tabbas eh, kamar duka an kasar niger gwamnati ya raba magunguna na vaccine na eh, corona mu wajenmu muka samu vaccine iri biyu muka samu shine vaccine sino sinopharm da astrazeneca eh, ya yi kamar wata uku wanda muka samu allurai wanga muka fara shaushawa na mutanen kaka al'ummar dogon dutse suka karbi eh, wannan shaushawa da fari dai mutanen eh, wasu suki zauwa paske mutanen suna ji tsoro amma daga bayan alhamdulillah gwamnati ya sa hannun shi eh, wakilai na garuruwa suka sa hannun su yanzu dai mutanen kowa ya gane amfani alura. allura kwanan nan dai mutanen da yawa muka yi allura na corona wanga amma daga baya dai muka samu Eh, allura na astra shi ya yi da saboda muka yi mutanen da yawa suka sun shi ya yi da amma muna nan zuwa nan zuwa gaban akwai sauran vaccine wanda za a kawo mu mu ci gaba amma akwai na sinopharm shi har yanzu dai ana ta yi a mu vaccination muka sashi cikin mu na kullum kenan kullum mutum ya zo ana yi mishi allura babu wata matsala ba a allura mu dai har yanzu ba gani wani matsala babu wani zai ce ya samu wani matsala que bisa lamba bisa kart kart na mutane ni lamba na ne lamba na ne ya kamata a kira in akwai wani matsala yanzu dai babu wani matsala eh, bisa kan allura na sino da astra